barkanmu da sake saduwa a cikin wannan gidan talabijin mai albarka wato africa tv 3 kuma a wannan lokaci kuma a cikin shirinmu mai taken kurakuran alhazai a zaman da ya gabata mun gabatar da wasu kurakurai da alhazai suke yi wanda ya shafi dawafi hakanan kuma idan aka je sa'ayi nan ma akwai wasu kurakurai da ke faruwa farko dai idan an je sa'ayi abin da aka fi so kafin a hau kan dutsen safa mutum zai karanta ayan nan ta cikin suratul bakara zai ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha shakirun alim sannan idan ya hau kan dutsen safa zai fuskanci ainihin ka'aba ya ce nabda'u ma bada Allahu bihi wato za mu fara da abin da Allah ya fara da shi wajen ambato saboda a cikin ayar Allah ya ce inna safa wal marwata sai ya fara da ambaton safa saboda haka mutum zai fara da abin da Allah ya fara da shi zai hau kan dutsen safa ya fuskanci alkibla sannan kuma ya ɗaga hannayensa ya yi addu'a addu'ar da ake so a yi a wajen shine la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده to addu'ar da ake so a yi kenan to amma nan akwai kurakuran da mutane suke yi wasu idan sun hau kan dutsen safa sai su ɗaga hannayensu biyu haka su sai allahu akbar kamar mai yin sallah to ba haka bane ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba kawai dai abin idan mutum zai daga hannayensa ya ɗaga hannayensa kamar mai addu'a ya yi haka sannan ya sai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir zuwa ƙarshen addu'ar ba wai mutum ya daga hannaye ya yi kabbara har sau uku sannan ya sauka ba to idan mutum ya gama wannan addu'ar zai je marwa tsakanin safa da marwa akwai wani guri da aka sanya ainihin haske na fitilu kore tsakanin waɗannan haske na fitilu ɗin na da suke kore to ana so mutum ya yi sassarfa ko ya gudu idan ya tashi daga safa ya je kan marwa ya yi shauɗi na farko kenan sannan in ya hau kan marwa ɗin zai fuskanci ainihin alƙibla ya yi addu'ar nan da irin addu'ar da aka ambata a baya sannan ya sake dawowa safa daga safa zuwa marwa mutum ya yi ɗaya daga marwa ya sake komawa safa ya yi na biyu to haka za a yi sau bakwai amma abin da ke faruwa shine wasu mutane idan suka hau kan dutsen safa suna ɗaga hannayensu kamar yadda muka ambata kamar mai yin sallah wannan kuskure ne kawai sai ka ɗaga hannayenka kamar mai addu'a ka yi addu'arka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir zuwa ƙarshe sannan kuma in kai sau ɗaya ka roƙi Allah ka gaba ɗaya sannan kuma ka sake yin addu'o'in karo na biyu sannan ka yi addu'o'inka ka nemi bukatunka a wajen Allah sannan kuma ka sake yin na uku ka yi addu'o'inka sannan kuma za ka je kan marwa daidai kuma inda ake so a yi sassarfa shine wajen al'alamain al'akhdarain wasu alamomi guda biyu ƙwayaye ne na fitila da aka sanya da suke da kalar kore aka sanya su don mutum ya yi sassarfa tsakaninsu saboda haka kuskure ne mutum ya ce gaba ɗaya daga kan safa har zuwa kan marwa zai gudu ko kuma zai yi sassarfa wannan kuskure ne idan aka yi haka an wahalar da kai ba tare da amfani ba ba tare da fa'ida ba haka nan kuma ba lada za a samu a kan wannan aiki ba su mata kuma idan aka zo wajen da ake sassarfa ana so su yi tafiyar su a hankali saboda hukunce hukunce na mata akwai inda ya dan sha bamban da ainihin hukunce hukunce na maza saboda haka kada mata su ga maza suna gudu ko kuma suna sassarfa su kuma su sai za su bi su a ba haka ake yi ba iya daidai wajen mata ba su sassarfa su yi su a hankali hakanan kuma wanda yake tare da mata shi ma an ɗauke masa idan kana tare da wasu mata da kai ne muharraminsu kana tafiya tare da su kai ne jagoransu kai ma in ka zo daidai wajen da ake sassarfa ɗin ka yi tafiyarka a hankali don ku samu ku tafi tare to saboda haka iya daidai inda ake sassarfa shine wajen da muka yi bayani ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke yi ba sannan kuma mutane suna yin kuskuren fahimta wajen kirga wato zagaye ko kuma shauɗi na sa'ayi ɗin yadda muka ambata daga safa zuwa marwa kayi ɗaya kenan daga marwa ka sake komawa safa kayi na biyu kenan saɓanin fahimtar wasu da suke cewa in ka tashi daga safa ka je marwa ka sake dawowa safa sannan za ka yi wato waɗari na farko a'a ba haka ba ne ba wannan kuskure ne to saboda haka a maimakon su yi zagaye sau bakwai sai ka ga sun yi sau goma sha uku ko kuma sau goma sha hudu wanda wannan baya cikin addini ƙari ne kan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar sannan kuma yana daga cikin kurakuran da wasu mutane suke yi suna keɓanta wasu addu'o'i a kowane waɗari a kowane zagaye akwai addu'a na musamman da suke yi wanda waɗannan addu'o'in bai zo a cikin littafin Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai karantar da su a cikin wato hadisansa ba saboda haka mutum ya ƙayyade kansa mutum ya ɗaure kansa ya yi wasu addu'o'in da ba a sa shi ba wannan ma zai iya lalata wa mutum aikinsa kuma muna fatan allah ya gyara mana ayyukanmu sabida haka bai zo cikin littafi cewa za a keɓanta kowane shauɗi da addu'a ba sannan yana daga cikin kurakuran da wasu alhazai suke yi za ka ga mutum gashi da ƙarfinsa maji karfi ne amma kuma in an zo sa'ayi ba zai yi sa'ayi da kansa ba sai ya hau kan keke ya sai a tura shi don shi yana da kuɗi da zai iya biya wannan ba daidai ba ne ba idan kana da ƙarfi ka yi tafiya a hankali idan kuma kana daga cikin masu uzuri to wannan dama allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke maka yin tafiya ɗin sai ka hau kan keke a tura ka amma mutum yana da ƙarfi yana da iko zai iya tafiya sannan kuma ya hau wato keke ana tura shi wannan ba daidai ba ne ba to saboda haka mutane su kiyaye wannan saboda kada mutum ya zo alhali ya hau kan keke ɗin ya gama sa'ayi alhali ba shi da ladan masu sa'ayi sannan kuma yana daga cikin kurakuran da ake yi wajen sa'ayi wasu suna yin sa'ayi na nafila bayan sun yi sa'ayi na farilla wato ko na aikin haji ko na umara sai ka ga mutum yana yin sa'ayi na farilla yana kiyasi akan ɗawafi tun da ɗawafi akwai na farilla akwai na nafila to su ma sai suke kiyasin sa'ayi akan ɗawafi ba haka bane ba ɗawafi hadisai ne ingantattu su ne suke nuna cewa mutum zai iya yin ɗawafi na nafila bayan ka sauke farali ka yi ɗawafin umara ko kuma ka yi ɗawafin aikin haji idan kana da rarar lokaci za ka yi ta yin ɗawafi ne amma na nafila in ka yi zagaye bakwai ka je ka yi ainihin rakata a tawaf raka a biyu na ɗawafi wato a bayan makamu ibrahim idan hakan ya samu idan kuma hakan ya bai samu ba ko ina a cikin masallaci sai ka yi ainihin raka a biyu ɗanka wannan ɗawafi ne an ba da dama amma wajen sa'ayi malamai suka ce ba a yin sa'ayi na nafila sai dai wanda yake na farilla saboda ba a kiyasi ba a dini da kiyasi na han wato na a ainihin wanda babu nasi a kansa duk kiyasin da mutum zai yi ya yi kiyasi mai nasi saboda kiyasin da bai zo da nasi ba kiyasin kuma ba shi da iyati ba wato malamai ba sa kula da shi saboda haka malamai suke cewa ba a yin sa'ayi na nafila ba a yin sa'ayi na nafila abin da zai sa ka gane cewa mutane suna yin sa'ayi na nafila shine cewa sau da dama ba ranar da ake tawaful ifada ba za ka ga mutane suna yin sa'ayi da kayan gida wanda hakan ba a yin haka ba daidai ba ne ba mutum ya yi sa'ayi da kayan gida saboda yana sa'ayin nafila ne abinda malamai suka faɗa suka si kuma suka rubuta cikin littattafai dawafi ne kawai ake yin sa na nafila ba a yin ainihin sa'ayi na nafila kuma kamar yadda malamai suke bayani shi ma dawafi ɗin idan ka zo na nafila na nafila ɗin ka yawaita shi ya fi a kan ka yi ta yin nafilfili idan kai bako ne wanda yake wato mazaune garin makka shine aka ba shi dama wato ya yi ta yin na a cikin almasjidul haram kuma hakan ya fi masa lada amma kai da kake bako ka shigo garin makka ne to mafi kyau a gare ka shine ka yawaita ainihin dawafi wannan zai fi baka lada a kan ainihin wato yin na amma shi sa'ayi yadda aka faɗa ba a yi masa na nafila sai dai na farilla wato na aikin umara kenan idan ah, tamattu'i za ka yi wato sannan kuma idan kirani za ka yi shi ma za ka yi na hajji da na umara a lokaci guda ah, sannan idan ifradi za ka yi za ka iya gabatar da na ainihin wajibi wato na hajji kenan kafin a zo ranar goma ga wata wallahu ta'ala a'lam hadha fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh